عليك السلام تعالى وبركاته السلام علينا وإلى عباد الله الصالحين to masu kallon mu kamar yadda kusan kuke bibiyan mu dukkanin mako musamman a wannan rana da muka saba kawo muku wannan shiri na maza gumba dutse kun ji mu da maidawa jangolota tun daga tarihin rayuwarsa yadda ya tsinci kansa a fage na farauta salon farautarsa da gama da ya sha da wasu daga cikin namun daji wanda yake ko a baya <clears throat> mun yi magana arangamarsa da damusa mun yi da muciji mun yi da zaki yau kuma insha Allah za mu kalli abin da ya danganci gwanki kamar yadda kuke ya gani a cikin akwatin talabishin ɗinku na tabbata kusan kamar yadda muka yi wa masu saurari alkawari cewa insha Allah za mu ƙara duba wata namun dajin da kai a rangama da shi musamman mun ɗauki gwanki a mu fara ma menene gwanki musamman tun da yanzu masu kallon mu suna iya kallon sa a akwatin talabishin su to amma ya tsarin halittar shi gwanki yake kan shiga kai tsaye yanayinsa yanayinsa dai shi kamar zubin doki ma yake shi gwanki kuma girma ne da shi a fuskarsa tamburi ne da shi ma ga wanda ya san katamburi hmm. fuskarsa kowa gwanki wanda ya san shi zai kwari to amma na ba kisan gwankin ba san madaukin kai ni na cinin mutunci na kare masani duk kwarin zani a banza yake don bai isa ya gwada mun ba ma shi gwanki ya eh, kware kuwa ya aka kwashi domin gwanki ne da muke tafi na farko a Allah ya wa rasuwa yaro guda ɗaya tak a cikinmu shine Aminu dan Falgore yaro na ne to a na biyunsu mala ibrahim yana nan na kwando amma yi ma samu lalura yana kwance amma dai yana nan da ransa na biyunsu sai dan baba na na na kai sai dan eh, jimmai nan da yan ne da dan jimmai da dan baba samarin anci hmm. na balo a balo suke hmm. to da su muka je wannan jeji sai ni jagaban sai wani bawan allah da muka haɗu karo da shi da kejejin ya tsaya masa gaba ɗaya ma ba ma abin da zai ci ma gaba ɗaya bungun-bungun ke da allah ya rufa ma asiri muka ci karo mm. ana ce masa bawa wani makahin kutun kumbauna ne eh. to i zauna a guri na bawan a zaina bu yake a zaune da i koma can kusan gadon na marki amma yanzu ban san dai an ce da ya koma kaduna ban san ba da ransa ba ransa allahu ya alamu to shikenan muna nan muna tafi muna tafi muna tafi muna tafi kana kafin a kama komai kenan muna ta yawo wani gun ya cuta wani gun bai cuta ba wani gun ya cuta wani gun bai cuta ba sai dai labi in ka ga mun bi labi wata halitta ce ta yi mm. muke bin kanta muna nan muna yi muna nan muna yi to shi ibrahim da ma da yana shiga wuraren ni ne ija ne ikai saboda ya ga abun yi mai abun yin ya samu kuma shi kenan muka rintuma ina allah sai muka fito wani fili duka na jin sun kai kusan arba'in fa a gurinmu to yi muka fito wani fili ya kai gari guda iya ruwan duniya ba zai ko na so baya nuna ma iya ruwan da zai allah hana ba kuma dutse ba ne irin wani jangargari ne allah iyo shi iyo ta kekuwa wallahi gari guda gurin yi to muna kullowa wannan labi da muka taku ba fa maganin gaban mu hidiciya da ta sassake muke taka ni ne ja gaban kuma duk sauran an yi kama an ja igiya dai sun yi layi da kan dukkan ni na mai bi na na bi na mai bi na na bin sa wani na bin wani wani na bin wani haka hakan dukkan suka yi layi ina ba gura tsewa ai ko muna fito mun daga gabar daga yamma muke muka yi gabar su shi kuma zaki ya to daga gabar din yaro yamma labin da muka hawo shi ya hawo muna fita yana fitowa sai shi ibrahim da yake ya san hali na kamar numfashi sai ce dan Allah karka taba kwaron nan karka harbe shi nace a'a ka san tunda ba muna nema ne ina nema eh. mu mun gan shi ma ga mun yace ya samu ne za shi kiyama bai da wannan martaba waje na zai faɗi to sai tsi mana da faɗi sai iki ina dan daura takama he da muka janye ba wannan iwo ce bai ce kala ba ashe kundin bala'i da muka zarce ba mu fice ba da kafilin shi kuma ya kai ya koma labin da muka shi kaya bi shi hira ce da ibrahim barin jiyan gano kwaron nan saurin ke konawar. ina dan allah karka kashe kwaron nan karka kashe shi kafa ta ɓaci har furfura yake zakin hmm. wallahi ina zuwa kuma sai na ga ina ce zo ka ga wani abin mamaki ashe a haikun dumbala da yi wannan tafiya sannan sannan hmm. wallahi iya rani ne amma ga maka da idan ko ƙasa ya ajiye kama a taɓo an taro take a mu je ƙarar ba ga da duk isa da kafar nan ya ko kasa ya aji ya tula ya tafi a guje yana cewa kai da gaske ashe ƙuri'i ta shikenan muna nan wannan muka daɗa tafiya mu fice ba kowa ya ciki tuba ruwa ba mu ma faɗo inda ruwan ke ba tukunna rana zai ce kai ni ba irin su ba in dauna dan huta mana na ce hutun da ke da ka mu mu kama komai ba kuma kuna magana a huta wani hutu ne a kaddara dara za ta faɗa a garken muri kuma ja hmm. muna nan zaune muna zaune muna huta nan gama kai buri ba kai ka ɗebo ga ya kai ma ba ganin gaba idan wari zai ji to babu mu dama ba a jin malin mu muka fita ko na kare na ba za ka ji kwaro ba zai ji ba saboda me a'a na hana iya abin da za a yi dai mai ka ci ai me ba za mu gashi ba ai iska ta kai masa warin mu iya tafiya ba za ka ga komai ba dai kashin ta ko sa eh, ba zai da kwaɗo to wallahi bai zai ba ina hauka ne to dai kamar kamar to dai mai ka ci kudu wannan zai kwaci kan zai kwata <laughs> wannan ga zai iya yi to shi kenan wannan buri da kai kai tsirin iyo tsirga ke mu ai ko ce kan nuka su ka daka mutu wawa wallahi muka kashe arba'in da daya jan buri ina gaya maka ɗaya ma yadda kariya ya yi mugun hawa sama kariya ta rumbu da ta da tsalle kai ko sun wasu mutu ba su fiye sun faɗi rumfu wallahi wallahi tallahi ina gaya maka fa tsohon bishiyar ya isa amma ga ta can a ƙafa birin. ta dafe suna jiro na miƙa suka tare aka riƙe ni da bindiga kan haɗa da kariya gani suke gigice ne eh, na kyali muka zauna ko muna gani kwallon ga buri a ƙololuwa mm. ga kariya kuma suna an kuma rehe tana taleto ba yadda za a yi wani ije ita ko aje a'a ta rufe irin ta kawai ta dafi ƙahu. buri tun ina rike da rehe hannu biyu tun da na ga ya sau ɗaya na ce ta fa ɗan ƙari ba zai kuma ba can ya riƙe hannu ɗaya to ɗaya ya kasa kaiwa saman ma kan ajima na ga mai kallo mu idu ba shi ko suka kokari ana san na ta kare ta zo kasa ina fuduwa da kasa suka yi kace kace ne to shine na 41 shine kuma jagaban shikenan shi amini yace hihi ya tara da ce to mu dai ba wani abu da zamu yi idan ga tara burin nan ya tara buri ya fi dari babba ka babba ke tara mm. to ba shikenan baran nan muka ta fama muka je muka samu ruwa ruwan nan bai fi kwana sha ba wallahi bai fi kwanan sha ba amma ya cika amma in tanki ne da kai in da ka je da miliyan shi ka bashi wani hukuncin Allah ba za ka taba ganin ido na dagowa ba amma kana ɗiba yana inda yake duk ɗiban da za ka yi ba shi daga ka ɗebe shi yana nan a yin yake alƙur'ani Allah kai na ga hukuncin Allah to shikenan muna nan din muna zaune shi ne kai to kuma za ga mu je wani ko dan na ci mu samu wake kowa ya ce aje yan muruci menene menene mm. ko su zalo. muna da abinci ya kare guziri tuni ya kare da suka ce sai an je da shi na to na ga ranarsa kuma ya kare ba mu ga yadda zai wa an kada miya ma an sha ita ce abincin kawai kada ta aka eh ya to da me za a ci da guziri ya kare muka je yan murucin kuma a cikin sa aka rasa mai iya zaruwa ba mai iya zaruwa murucin to shikenan ina zazzaro musu muka ci aka gaza ni bai dame na goma. ma da mu ba na son har da samu ruti na sannan na da hakuri komai mun kiyawa nake amma bai dame ni ba to ka je ka rasa me nake ci ina kallon su dai shi ne ce to kuma koma daban mu to shi wancan ibrahim sai suka jaya da ni ya ce a shi wannan mun fito nema wane mutum waye taso su bari su tafi nema ya ce to sai kai wannan sai ya ce a'a a bari dai kuma dawo muna nan dai muka dawo ina Allah ina Allah sai suka suka zame suka kwasa mu kora muna jin su suka ɗuma suka je to su sun samu naman tabbas amma mu suka tare mun ƙoshi ma ni ko muna haurewa ko sai na ji kare ham na ce ayya wannan fa abinci idan su tafi a guje abokan tafiya ta ce kun muna gasa suna can sama gaba da aka haure in baka san me ba eh. in baka je da kuma wasu bai da raba fito dira in shige gaba ni kare zo kai na din kome muna aurewa ina ga maka aukatin sai wani kanki kuma irin da wurin nan shi kadai mai yawo shi kadai shi garkensa dama arba'in dai ba an taba masa garke ba da gwanki da kanki wanda duk isansu in dai mayawacin ne kowaye ko tuntuni ne shi ba zai faɗi komai ba zai faɗi wannan abin ba zai hige abin da zan faɗa yanzu ba arba'in ne gejin gwanki ko kanki a garki in ba ka gabe kai arba'in ba an samu irin ma an tsoni kan su layu amma in dai sun cika to arba'in za ga gurbin wallahi mai gidan ne a tsakiya suke kewaye shi su gargarin makaranta kamar gargarin makaranta da toka eh. to ka'ida haka suke haka za a ga gurin kwancinsa to in ka jana harbi ƙasa ma nama je ka lafiya mutum bai san aikin ba in ya same shi a garki bai kashewa saboda shi kullum ya tona in ka gado da tona gurbi sai ya nutse jijjikinsa sai dai iya kan kurum iya mayanka ne a waje shi eh haka kankin ma to ka ga baka san cikin man baka da hannu ba kanka ne ma ba in ka nemi jikin kasa za ka danka ba ka fasa shi ni daga yake zai su tsere ka harbi iska kai wannan abu da wasira yake to shikenan muna haurewa sai wannan duka ɗaya sai da ita wata ma kife kawai sai dai ba. yanka shi ni ba duk wanda ya san da ma ban taba harbi an musawu an baka musawu shin ce ka je in ka samu na baka billahi da ba za ka samu ba tunda nake har yanzu hmm. in dai na bugu ka ga bun yanka abun ba to in kana so je ka alƙur'an ba za ka dauko ba ai ba namu bane wani abun aka so ba amma duk inda ka kai da mu'jiza ba za ka dauko wannan ba har yanzu kuma in dai na doki abu ka ga ya ja billahi da ba zai dauko ba to shikenan muka yanka shi aka yi fidarsa muka zo su kuma wancan sun bata yawa ya gari suka zo mana sun zo cikin dare su ma kuma shikenan wannan karya da ta bi su rumfa sun kwanta bata kwanta ba kura baka ma ya faru da kai maka ko ina suka je suka rarumo suka koro masa wannan irin wannan kanki din da na harba to izi kama an ɗebo garin gaba ɗaya ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba to da yake ya riga a saba da su sun ya san ba abin da za su yi tunani ce yake kama mm. kama rumfa kama sai da suka kawo inda suke kwance ba don sun tayi wa mahi ya buta kansu ai tana ganin sun zo suka yi maje magi a jikinsa suka daddafe a gara wallahi da suka kai shi ƙasa i ƙarasa musu suka yanka to shi kuma suka nuna musu juda suka koro ta taltalta sama ya bugo hmm. musu suka yanka to yana doro mu mu je ko ina wai na ganin yayo ka mu kuma nan mun ci mun koshi ma <laughs> muna kwance sai ga su shine he ido sai ido tular ulin maukace tukunyar nan mun cika da kayan ciki kurin wani ma ba a sa a tukunyar ba a mun ci mun nat ya zauna hmm. sai da aka jima muna sannu sannu an ji jiki sai da ɗauko isgai ya nuna mana eh dan na ka zazzago kin wutar to kaga tunda ba za a yi ba da za an je an fedo hmm. ine muka bisa aka je aka fedo an fedo yana ta banda dai ni kuma can wani lokaci ya nace an dai nan dan bayin gari ba bayan garin nake ji ba jejin dai nake a tunda na ga sun sun lafke hmm, shi na tafi kai ba ka huta ne ina ina rabawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi na ga sabon sa wannan sawun bai jima ba kuma shi na bi shi sai na garin rumfar gada wani kurmi ne da wani abu da yake kamar dabino to yi ne ake kiransa rumfar gada hmm. to ya ya gurin shi na ga wannan sawun nan fa kai ina jin da wani abu a ciki tunda kurmin nan rana ce ta dama ije ga inuwa shi na murɗe na koma ta arewa to gamba hmm. da ciyawa ba ni ne zan hanyar shi na taɓa kaɗan kaɗan da ina zarewa ina ɗage ina ɗuguna ina buɗawa a hankali an na je saitin wannan kurmin he leƙo tara hankali na na ga abu kirkirin ban gama ganin sa ba ne daɗe abun da ina kula saboda kadan ya taba da da shi saboda kurmin ya saki ba ma ko ta yar kofa mai dan dama dama kan bindiga ma ba zai huce ba to he kasance in ya tada kai ina tuka ga dan karan hancin sa dai can kwanyar ba zan ganta ba na bu awa biyu ba har na ba ma saboda tsugunan ba a daidai nake ba na dafa ciya kuma daga zai kai dan ni ban taɓa shan mawuya a tsaro yin wannan ba ina so in sami kafarsa to basirar dai da Allah ya mun ita da yawa mm. shi ne to wannan abu kuma jikinsa yana bashi shi dan sun ko in ya tauna sau ɗaya shi ijima bai kuma yi ba ina ta ɗaukan wari ba zai ji ba ina ɗaukan wari ba zai ji ba ya gandu kuma ba zai gandu ba ni kuma ba ma da kasa ba ce sai yau fa za a yi ta sai wata basira ta zo na ɗauki gamba na zari wata dama ta kare garin dabara da na kudin ta ne yasa ake ta san shi ya game yi kuma na miƙa bindigan nan na ma kage a ɗonono nake a murɗe nake kuma sai na